Four years ago today, we were saddened to hear the awful news that an attack near Tongo Tongo had claimed the lives of four Nigerian and four American soldiers. mataimakiyar jakadan amurka a jamhuriyar nijar madam garnim suzan kenan a ɗazu da hantsi a lambun da aka ware a ofishin jakadancin amurka da ke birnin yamai a matsayin makwantan sojojin nan hudu na nijar da hudu na amurka waɗanda 'yan ta'adda suka yi wa kwanton ɓauna a wata rana mai kamar ta yau tana mai cewa yau shekaru hudu kenan da muke alhinin rasuwar waɗannan askarawa bayan da suka yi babban gumurzu da 'yan ta'adda masu ɗumbin yawa a ƙauyen tango-tango jajircewar da waɗannan sojoji suka nuna a yayin wannan kafsawa da 'yan ta'addan da suka yi musu kwanton ɓauna alama ce da ke kwatanta kwatanta yadda sojan na Amurka da na niger suka nuna jarumtaka. Saboda haka gwamnatocin kasashen biyu ke alfahari da su, in ji Malam Ashiru Gudiya, jami'in kula da harkokin sadarwa a ofishin jakadancin Amurka a jamhuriyar Nijar. ga tuna da mun kai. ta sa mutane su san da akwai mutane da sun ka hito da wasu kasashe sun ka da rayuwarsu don mutanen kasan gamu samu kwanci hankali wannan duka ya kamata shiga cikin kanunmu da Ah, ya kamata mu sa hannu cikin juna dan dai mu samu wannan kwanciyar hankali ministan tsaro alkasim indatu da karamin ministan cikin gida da shugabannin rundunar mayakan sojan nijar sun halarci wannan taron addu'o'i general iro umaru shine babban hafsan da ke baiwa shugaban kasa shawara akan sha'anin tsaro eh, wasu mutane kaɗan suka zo suka jawo su don su kawo cikin 'yan ta'adda suke masu yawa kama shi gwajgo ba su ne suka yi masu suka tai su ba su ba su ba da wani shiri ba sai suka yi masu zobe kuma su waɗannan sun gwada jarantaka su suna kare abokansu suna kara kansu inda su kai ba su iyawa a hafsashin ya kare suka rasa rayukansu da sun gwada jarumtaka yan ta'adda su yi su yawa ne sai dai allah ya hidda wanda su ya hidda amma su allah ya amsa su can wurin ba mamance da su ba abada abada an ƙara musu muhimmancin girma an ba su galoli kuma duka shekara ana tula da su ana kula da iyalansu kamar da muna san nijar mana kula da su amurka tana kula da nata kuma tana kula da namu gaba daya don kusan abin an shi muhimmanci sosai kasar amurka na kan gaba a jerin kasashen da ke tallafawa nijar a fannin tsaro abinda ke kara karfafa hulɗar kasashen biyu masu manufa guda akan batun yaƙi da ta'addanci a yankin sahel a tsakaninmu hulɗar da muke da amurka ba lalle ya tsaya ba kan magana ta baki ba ya kai da ha sozawan su sarsa rayukan su kusa da namu tare da namu da amurka da nijar gaba daya abin da muke ba karamin aiki ba ne. sai dai mu ce alhamdulillah kuma ƙara ƙarfa wannan zumuncin da muke tare da su da zuciya guda suke ba da wani abun nan ba harin tango tango wanda ya haddasa zulumi a wajen al'umma wani abu ne da ya zo da daurin kai sosai a bisa la'akari da yadda alamu ke nunin an kitsa shi ne da haɗin kan wasu daga cikin mazauna karkar da ake ƙoƙarin samarwa tsaro sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar